ملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا كراتمنا لامية الزقاق نا أبو الحسن علي بن قاسم المغربي أيوه إن شاء الله زامي درسي نبيه مدام متاشف فصل ألا أيها القاضي لتأمر من ادعى بدعواه عن عرف وأصل تحول فإن صحت الدعوى بكون الذي ادعى معينا أو حقا عليه أو انجلى يقول لذا أوذى وكان محققا ومعتبرا شرعا وعلما به صلة وذا غرض إن صح مع نفي عادة mukazzibatin fa'amur mujiban wa abdila idza qalla shartun zal mujibu man idda'a alayhi yura bil urfi aw ma ta'affala ala saurara ka ji ala ku tambihi wato harafi na fadakarwa ala saurara ka ji ayyuhal qadi ya kai alqani li ta'mur man idda'a li ta'mur domin ka umurci man idda'a wanda ya yi da'awa wato wanda ya kai ƙara ka umarci wanda ya kai ƙara wanda ta hawwala ya canja bi da'awa daga da'awansa an urfin daga al'ada wa asalin da asali wato don mutum da ya da'awan abu saɓanin asali ko saɓanin yadda al'ada yake wannan shi ne ake cewa wanda ya kai ƙara shi ne almuddai al-mudrik mun karanta tufatul hukam cewa bambance mudda'a da mudda'i da mudda'a alaihi shine zai ke tattaro yadda za a yi hukunci tamizu mudda'a wa mudda'a alaihi jumlatul hukm al qawm ko jama'a to da ka ba ka iya gane da za ka yi shari'a sai ka gane wa ya kawo ƙara waye aka kawo ƙara amma watakila wani ya ce to wannan mai sauƙi ne duk wanda zai kawo ya zo wajen alƙali ya ce yana neman ko yana da haƙƙi wajen wani shi ne wanda ya kawo ƙaran wanda aka kawo ƙaransa kuma wanda za a nemo shi to ba haka wani takan juya takan iya juya to da haka in ka kawo ƙara za a duba a ce za a duba a gani inda a wanka tana nan akan asali to ba kai ne wanda ka kawo ƙara ba saboda haka wanda ya kawo ƙara shine wanda da'awarsa ta canja daga asali misali mutum ne yake ta matsa maka yana bin ka miliyan daya wani ka biya ni miliyan daya nan kuma bai je kotu ba kai sai ka je wajen alkali ka ce na kawo karan wani ne baya bi na koko amma yana cewa yana bi na miliyan daya sai a je a ɗauko wancan din sai ce eh ina bin sa miliyan daya yanzu waye muddai wanda aka nemo ba wanda ya shigar da kara shine shine muddai a wancan da ya ce yana bin sa miliyan ɗaya, wanda ba shi ya shigo da ƙaran ba to ne mai ƙara shi za a ce ya kawo shaidu shi za a ce ya kawo shaidu wannan kuma in ba shaidu ya rantse ba abin sa kawai kama ajin sa ya tafi wannan bayanin mun yi su da yawa a baya kuma za mu maimaita su to anan da yana cewa ya kai alƙali li ta'amur ka umurci mani da'a wanda ya kawo ƙara ko mai da'awa bi abu wannan lamu lamun amri kenan tana shiga fi'il mubari kamar wani takun minkum ummata. ai bi takun to da ka umarci mani da wanda ya kawo ƙara wanda ya da'awa wanda da'awansa ta hawwala ta canja an urfin daga al'ada wa asali da asali wato duk wanda da'awansa ta zo a saɓanin al'ada ko saɓanin asali to wannan shine wanda ake cewa mujjani in ana neman shaidu shi za a ce ya kawo shi kuma ɗayan ɓangaren a ce ya rantsi mai tufa kaya cewa wal mudda'i man ko mujarradu min asli na qurfin bi ya shahadu mai da'awa shine wanda maganansa abun tsiraitarwa daga asali ko al'ada wanda yake yin shaida misali idan muka ce muka ɗauki kalmar an ƙurfin al'urku shi ne al'ada idan mace bayan an yi aure shi sai ta ce ba ba ta sadaki ba ta ce ba ba ta sadaki ba shi ko miji ya ce ya ba da sadaki sannan in muna son mu gane waye mudda'i wanda za a nemi ya kawo shaidu to sai mun koma al'adance shi kan sadaki ana ba da shi kafin aure ne ko bayan aure idan al'adan garin kafin aure ake bayarwa kamar al'adan mu sai bayan aure ta ce ba a ba ta sadaki ba shi kuma ya ce ya ba to shi kenan ita ce mai da'awa saboda haka ba za ma a saurare ta ta ce mai da'awa sai ta kawo shaidan ba a bayar ba amma shi ya ce ya bayar to shi ne muddai to babbanan shi yana nan akan asali to haka ne da al'adar cewa sai an sai an yi aure ake ba da sadaki kamar yanzu a Jordan ba za a taba yi dama ka ba da sadaki kai aure kuɗi a hannu ba sai dai bashi ba za a taba yi dama sai dai ka dan ba da wani abu dan kaɗan sauran kuma rubuta sai ran da ka sake ta ko ka mutu kafin a biya ta kuma na bashi mai yawa ko da haka sai ka zo ka ce ai ka biya ta sadakin ka gaba ɗaya kafin aure ba za a taɓa sauraron ka ba ita da ce ba a biya ta ba ita ce bangaren ta yake da ƙarfi saboda mai saboda ba ka kuma ko da ka ce za ka biya in ba za a karɓa ba to da ka sai dai idan kun rabu ka sake ta sai ka biya ta sadaki kuma ka ba zai iya biyan sadaki ko kuma idan ka mutu sun zuya ka ne wai don kada a dinga saki kada saki a dinga yi barkatai misali sadakin kimansa zai iya kaiwa miliyan uku kudin najeriya shi ke nan ce za ka saki matar ka sai ta ce ba ni daki na sai kuma miskini ne jari ta bai kai dubu ɗari biyar ba Ka ga dole ka janye kawai in ba ka sake ta ta maka ka kotu sai ka biya ta sai ka biya ta ka ga za ka kama sai da kadarori ke zango ko kuma in na albashi ne a dinga riba albashin ka kana ba ta rabi kana kana amfani da rabi rabin ko ba zai ishe ka ba kaga daga nan ka shiga damuwa to kaga saki ba zama da lura ba ba za ka yi shi ba to ne su to haka nan kamar misali kudin haya mutum yana zaune a gida an ba shi makulli ya zauna yana haya a shekara dubu ɗari biyu. sai mai gida ya ce bai ba a biya shi haya ba shi kuma wanda yake zaune ya ce ya biya shi haya yanzu waye za a nemi ya kawo shi shaidu wanda yake ba biya shi ba don a al'adar mu sai an biya ake shiga sai an biya ake shiga ko kuma bayan shekara ɗaya yace baka bani kuɗin hayan bara ba ka bani kuɗin hayan bara na bana kuma sai ka gama zama ka bani shi ma ka ga ta ba al'ada sai ta hani na baka kafin na shiga saboda al'adar mu kuɗin haya ana ba da shi kafin a mori abun hayan in shago ne ko gida saboda haka in ka biya na gaba ka biya kila ana tsoron kada sai ka zauna shekara ɗaya a ce ka kuɗin haya ka ƙaura kaga ya zama damuwa sai a ce to ka biya kafin ka shiga to kaga sai a duba al'adance dama ana biyan haya ne kafin a shiga in ya biya maganar ta suke da ƙarfi sai da kace ba biya ka ba sai ka kawo shaida ba biya ka shi ka al'ada ya masa shaida a ina ka yi agreement cewa bashi ne ba biya za a yi ba ka kawo shaida in baka da shaidan to ya biya kawai inda ka bar shi ya zauna a gida dama al'ada sai an biya ake ake shiga gida na fata muna fahimta ah, to ko kuma ya zama mm, abin nan ta hawwala an asin wato ya saba wa asali ya canja daga asali asali shine ya zama baka bi na bashi in ka ce kana bi na bashi dubu goma to ni bangare na yafi karfi akan naka ni ne mudda alai yanzu ni ne wanda aka kawo kara kai kuma kai ne wanda ka kawo ƙara saboda haka idan ka ce kana bi na dubu goma sai na ce a'a to ni ba za a ce kawo shaida ba kai in ne za a ce ka kawo shaidan kana bi na dubu goma in ka kawo shi na, in ba ka kawo ba sai in Mu ce billahi la ilaha illa huwa ba ka bi na sai a ce in tafi kawai to amma idan ka kawo ƙara na kana bi na dubu goma sai aka ji wajen alkali sai na ce eh lalle yana bi na dubu goma amma na biya shi yanzu ba shi za a ce kawo shegu ba a tuna ya ce yana bi na na biya shi to na yadda yana bi na shi da'awarsa yanzu ta kare na yadda amma ni ko na wata sabuwar da'awa na ce na biya shi to ni da aka kara sai a ce je in kawo shaidu na biya shi kaga na zama mudda ike ne zuciya koma mudda alai alhalin ba shi ya kawo ba to da haka sai je kawo shaidu in man kawo wato dole na biya shi kawai ba za a ce kuma na rantsewa domin na tabbatar da da'awar bumbayin ta ko ka ga wata yana tafiya hanya ya kace wannan bawa na ne ga bawa na nan shi goyi yace ni da ne to shi kenan shi wanda yake shi da ne shi ne da gaskiya shi bangaren sa ne ya fi karfi kai da kace bawan ka ne to ka je ka nemo don asalin mutum ya zama da ba bawa bane ka je ka kawo don cewa bawan ka ne ko da shi ya kawo ƙaranka ka ya ce wani fa yana cewa ni bawan ka ne ka je ka kai ƙara sai aka je aka wo shi sai ce ya eh, lalle ba za ce ka ga ba shi ya kawo ƙaran ba ma za ce je ka kawo shi mutuwa bawan ka ne to ka kai ni mutta ikin shi kuma wannan ya rantsa ya kawai shi ba bawan ba bane ya kama hanyar sai ta Mun bai kawo shi ba mun fahimci wannan kenan al-mudda'i huwa man tajarrada da'awahu an aslin aw urfin asali baya karfafa da'awarsa al'ada ba ta karfafa da'awarsa to shine mudda'i yanzu idan kace kace kana bin wani dubu ɗari to bangaren sa ne yake da ƙarfi saboda al'aslu bara'atul zimma asali ya zama mai wato baka bin kowa ko kobo shine al'aslu bara'atul zimma daga baya ne mutum yakan ci bashi to in kace kana bin sa bashi to wani abu ne da ya bijiro fa to je ka kawo shaida shi kuma ba za a kawo ba za a ce je ka kawo shaidan ba a bin ka bashi ba ba za ka kawo wannan domin shi ne asali Ka ga a to bin ba. wannan ka'ida ce fiqhiyya amma idan na ce wane yana bi na na bin wane dubu ashirin sai ce ai ya biya ne, sai ce a'a ba ka biya ba ka kawo shaidu don al'adu ba ka kuma kana alama kana asalin abun da yake nan ya zama akwai shi kawai to da aka da awa kai yanzu ka yi daina bin sa to ma baka ka biya shi kuma a wannan sai ka tabbatar da shi saboda yanzu mun tashi daga asalin mun koma kuma abin da ya tabbata na fata muna fahimta ala ayyuha qabiri ta'mur man da'a bi da'wahu an urfin wa aslin tahawwala fa in sahhati da'wa bi kawni alladhi da'a mu'ayyana aw haqqan alayhi aw fa in sahhati da'wa idan da'awan ta inganta wato karan kenan aka duba aka gari ta cika shuruɗinta to me shuruɗin bi kaunin lazi da'a abin da ya da'awar sannan mu'ayyanan abun ayyana wani ke ina biyan sa kuɗi ne dubu kaza ko ina biyan sa gida ko mota ko kuma babur ko tufafi ne na karɓi aro abin nan ya karɓi aro bai dawo min da shi ba ko makamancin wannan ya zama dai ka ayyana abinda kake da wani su ba za ka ce wai ina bin sa bashi shi ke nan kai shiru ba to me alƙali zai to da kace ina bin sa bashin riga ko ina bin sa bashin kuɗi naira kaza ko ina bin sa aron kaza ko kuma na masa aiki bai biya ni ba ina bin na masa wani aiki na dubu kaza bai biya ni ba ko ya sayi abu nawa bai biya ni ba shi yasa ne ce au haƙƙan ko kuma ya zama haƙƙi haƙƙi kaman a ce abin nan kaman a ce abin nan ne bashi kake bin sa na wani na wani abu wanda kai masa aiki bai biya ka ba ko kuma a ce mace ne tana bin sa sadaki kaga haƙƙi ne bai ba ta bai ba ta sadakin ta ba ko kuma salami na baka kuɗi ka so min wani abu kai yi kai oda ka so min wani abu na sai abu wurin ka zaka ga zaka min oda ka kamin to sai baka kawo kaga ina bin ka bashin wannan abu dole ne ka kano to da ka sai an ayyana abun dai meye ne a yi bayanin meye wannan abu shi ne bi kaunin lazi da abun nan bi kaunin lazi da amu ayyana abun ayyanawa au haƙƙan ko kuma ya zama haƙƙi ne alaihi a kansa ko da mace ne baka ce da ita ba sati ɗaya tana yin tafi ne tana tafi ne kaga sai ta hada lissafi kai ta biya ta kai ka kotu to kaga haƙƙi ne kai ne ya kamata ka ciyar da ita sai ta ciyar da kanta Rufe ta faɗi ga abin da ta kashe shikenan sai a bata awin jala ko kuma ya bayyana ya ƙulu liza yana komawa ga wannan abun ayyanawa kenan auza ko yana komawa wancan wa kana muhaqqaqa wato za wancan din ne haƙƙi kenan kuma ya zama abun tabbatarwa wa mu'tabaran abun lura shar'an a shari'ance wa ilman bihi sila wa ilman wasila kenan ka sadar da shi ilman ilimin bihi ya san abin da yake da'awa a kansa wato da yace ya kudu niza yana koma izuwa ga wannan shine yana komawa izuwa ga abin da aka ayyana kamar yanzu mace ta ce mijinta ya sake ta kaga ta ayyana abin da take da'awa ta kai kara ne ya sake ta shikenan yanzu za ce ta kawo shaidu biyu a dalai maza don ta samu yancin kanta shikenan tana kawowa yanzu sai ta abin nan ta kama arba yanzu ba mai miki ba ce ba da iko a kan damu ba kaga wani yana koma abin da aka abin da aka ayyana abin da aka ayyana ko kuma ya zama haƙƙi kamar mace ne bayan an sake ta ya aure ta sai ya sake ta sai ya ce bai sadu da ita bai tabbatar da ya sadu da ita ya sadu da ita yanzu ana son a tabbatar da saduwan idan an tabbatar da saduwa ne fa'idan shi ne za a ba ta sadakin ta cikakke kaga yana komawa haƙƙi kenan wani to amma ta yaya za a tabbatar mace ta kai ƙarin mijinta ya sake ta ya sadu da ita ya ce shi bai sadu da ita bai ta tafi ya sadu da ita to ina za a samu shaidun ya sadu da ita ba za a samu ba amma akwai shahidul umfi shaida na al'ada sun taɓa shiga ɗaki suka rufe eh to shi kenan ki hada da rantsuwa kina da gaskiya kin fi shi gaskiya sai ta hada da rantsuwa billahi da billahi da illa ya faru da ita ya ce ba ta sadakin ta cike ko kuma kun taba shiga daki kuka sake labule irka usufu sai eh, an taba yi shikenan ta samu shaida na al'ada to da ka sai a ce ta biya a biya ta sadakin ta cike kun ga wannan yana komawa yana komawa haƙƙin kamar ma asalin wato ainihin sadakin ko da yace muhaqqaqan ya zama abun tabbatarwa abun da ake bi kake kakai kai karan abu ne wanda ya tabbata ba wai shakka kake yi ba da mutum zai ce ina zaton ina bin ina bin amru dubu hamsin kaje wajen alkali na kawo karan amru ne ina tamani ba ina bin sa dubu hamsin alkali sai ya kore ka koyi sa maka bulalawa domin wannan wasa ka zo yi kana tamani to yanzu a je a kira ki a bisa kana zato a ɓata masa lokaci a ɓata masa suna to ba za a saurare ka ba za ka dole sai ka tabbatar da cewa kana bin wannan haƙƙi din ne a tuba mun karanta wani mudda a fihi haƙƙo ko da da'awa ma albayani duk abin da za a yi da'awan sai da sharɗai guda biyu sharaɗi na farko ka tabbatar da da'awan ba zato kake ba ka tabbatar da haƙƙin kana bin sa haƙƙin haƙƙin ka rigan da ya sa a jikin sannan tabbas tawa ne a kwace min gani an aka ce ina tammanin rigata ne ya dauka ban koma gida ne na duba akwati na bakan amma ina gani wannan riga na ne ko sauraron ka ba za a yi ba don zato kake yi sai ka tabbatar sannan ka yi bayanin menene ta kawo ƙara ba za ka ce ina bin sa wani haƙƙi haka kawai kai shiru ba sai ka faɗi me haƙƙi to sai an samu wannan shuruɗai shuruɗai guda biyu to sannan ya zama mu'tabaran shar'an ya zama abun lura ne a shari'a shi wanda ya da'awan ko ya yi ikirarin a shari'ance za a lura da wato ainihin da'awarsa za a lura da da'awarsa misali yanzu inda ma mahaukaci ne yanzu yake yana bin ka miliyan daya kaga ba za a saurare shi ko ma ya zo ya yadda wani ya kai karar zai ce eh, lalle yana bi na miliyan daya kaga wannan ba za a saurare shi ko kuma mahajuri kamar yaro karami ya zo a kai karansa a ce ana bin sa miliyan ɗaya sai zai ce ya lalle yana bin nan wannan ba za a saurare shi ko wanda ake wa wasu so ba shi ya masa yawa alƙali ya yi kilili duk masu bin sa ba shi su zo abu za a biya su sai can wani kuma sai eh, yana bin sa shi miliyan ɗaya sai alƙalai wannan ɗin ya ce eh ya yadda ba fashe shi ne suka tabbatar ba eh ya yadda zai ta ah, wannan haɗin baki ne yana so ya bin wata miliyan ɗaya ne an gama wannan rikicin ya yi jari da ita kaga shi ma ba za a karɓi ikirarin sa to da ka ya zama a shari'a in ya faɗa za a yadda sannan nan ne in yi da'awa sai a yadda da da da'awarsa kaga sai ya zama mai hankali ya zama ba jiki kenan to da yake wa ilman bihi sila kuma ya zama ya san abin da yake da'awa din wa ilman bihi sila sila ma'ana filan bihi ilman ka sadar da ilimi da shi ma'ana ya zamana ya san abu amma ya ce ni na bin tsoni abu amma ban ma san ba ne. ya zama shirme ke saboda ne abun sai yi bayanin sa kaza kaza kaza kaza sannan kafin a kafin a saurare ka wannan siladin kenan wannan alifun din abun nan muhawwala ne min nuni tawkid al-khafif daga nuni tawkid al-khafif filanti da aka shafe nuni din aka sa aka sa ali haka suka fassara kifa nafsi min zikira habibin wa manzili bi sirri lawa bainar da koli fa haumali ifa ai kifan ka tsaya ke sai ce wa za in sahha ma nafi adatin mukazzibatin fa amru mujiban wa abdila idza salla shartun zal mujibu man idda alayhi yura urfi aw ma ta'assara wa kuma ya zama ma'abocin manufa ne abin da ya da'awan za garabin ma'abocin amfani ne asalin garab shi ne manufa abu ne wanda dama ana amfana da shi in saha in ya inganta wato ya zama yana da garabin sahihu abin ana mallakansa don wata manufa mai kyau to shine in kai da'awansa da a saurare ka ma'ana fi adatin tare da korewan al'ada mukazziba da take karyata abu in al'adanci abun ma bai zai yiwu ba to ba za ka saurare ka ba kana ɗan shekara ashirin sai kai da awon wani yaro ɗan shekara ashirin da biyu kake ɗanka ne kaga bai zai yi kai ko kana shekara kana shekara ko ɗan shekara goma ma da kai da awansa za ce ba ne ba ba yadda ba al'ada yana da wahala zakin al'ada ta karyata abin kawai shikin to sai ce fa amurka umurci mujiban mai amsawa ya amsa in na abubuwan suka tabbata to sai ka umarci mai amsa wato wanda aka kawo ƙara shine mujiban shine almudda alaihi to ya amsa yanzu ana tomansa da kaza da kaza da kaza to ya amsa da aka ce za garabin in saha ai za garabin sahihi ya zama yana da amfani wanda yake ingantacce ingantacce amfani kamar kuɗi ko in kai da wanka kana bin mutum dubu ɗari biyar kaza ai yana da amfani ko kuma wata riga ko mota ko takalmi ko riga kuma na fartanya da sauran duk abu dai wanda yake da amfani to wannan idan kai da awansa cewa kana da haƙƙi a kansa na wannan abun sai a saurare ka amma yin abu ne mara amfani ba Kuma ka ce akwai wasu tsutsotsi a gonan ka tsutsa a gona guda ashirin ya je ya kwashe maka su domin za ka yi da tsutsa ko wasu ƙwari ko kuma kai ƙaransa ka ce ya je ya abun nan na sussuke gero na ya zai ya tsinci kwaya goma ina kawo karansa ya ɗauke min gero kwaya goma wanda mai gero kwaya goma zai maka kaga wannan ba za a saurare ba da makamance wannan so da ya zama abu ne wanda zai yi amfani amfaninsa kuma ingantaccen amfani to wannan shine ka ce ya zo da ya zo wucewa kofar gidanka ya ɗebi yashin kofar gidanka abun nan tafi ɗaya ba fa bokiti ɗaya ko ko buhu ɗaya ba kaga wannan ba za a saurare ka ba kusa da sai ya zama ba irin wannan ba sannan ko kuma ya zama al'ada ta kore wannan ya zama al'ada kuma ta kore wannan suna misali da mutum da yake ƙarshen gabashin duniya gabashin duniya kenan sai ya yi da'awa wani da yake yammacin duniya na ƙarshe yana bin sa wani haji kuma ba ta taɓa jin labari sun haɗu ba ka kaga wannan sai a ce kawai ba za a yi ta ba duk da cewa yanzu akwai waya ana harkar intanet da waya ana iya haduwa ko ba su taba haduwa ba in an tabbatar da akwai alaka to ana iya tabbatar da wannan amma in babu alaka fa to al'ada ta karya ta wannan mutum ne yana na kai kana nan ko kai ba ɗan kasuwa ba ne. sai ka da gaya minsa miliyan goma to ya shigo kaɗu. kana Najeriya yana China kaga sai a ce wannan shirme ne ko kana miskini kana kasa dankali a bakin hanya kana sayarwa sai kace kana bin dan gote miliyan 500 hannu baka hannu kwarya ba taba duk kun alaka da dan gote ba kaga wannan alkali sai kore ka kawai amma wani dila ne a kamfanin dangote na shugaba, ko na filawa ko na siminti kaga wannan yace na bin dangote biliyan goma za a saurare shi to da sun yi hudar ne kasuwanci da kamfaninsa ko da shi so da aka dole sai an samu alaka in ba haka ba to za a dinga bata mutane lokaci yanzu idan na je na kai karan wani ba alaka ba komai na je na kai karan sa ina bin sa ai ko kiran sa aka yi an bata masa lokaci ko sunan sa aka ce ai an kai karan wani ana bin sa kaza ka bata masa lokaci so da haka in wani yana jin haushin wani kawai sai buga shi a kotu kana jin haushin wani mai kudi a unguwar ku ila ka tambaye shi bashi ko taimako bai baka ba sai ka je ka maka shi ka ce kana bin sa miliyan biyu a kotu kaga dai ko ya tabbata ƙarya ne ka wahalar da giyar to in ka zo alƙali ko sauraron ka bai zai ba in ya tabbatar akwai alaƙa in ba ka ba za a yi amfani za a iya amfani da shari'a a dinga wahalar da wahalar da mutane ko ana zubar musu da mutuncin su. to sauran haka sai in an nemi al'ada mai ƙaryatawa ba a samu ba eh, sai ce mujiban ko fa amur mujiban ko murci mai amsawa wato shine wanda yake wanda aka kawo kara in wayannan duk sun tabbata shuruɗin nan an tabbatar da akwai alaka kuma ya ayyana abun da yake binsa kuma ba cewa yana zato ba yana da tabbas yana binsa wannan haƙƙi sai ce to wani ya kawo karanta ya ce yana bin ka haƙƙi kaza me zaka ce ko dai ya ce eh haka ne sai ake to biya shi ko ko ce ba haka bane sai ce wani ka je ka nemo shi shi ne shari'a ne to anan sai ce wa abdila ka bata karan kai alƙali ka bata da'awar kwata kwata kar ma ka saurare ta idan talla shar'un in wani shar'i ya lalace a cikin wannan shari'in da muka faɗa kun bayyana wannan karshen baitin ne yana da farkon baitin don ka fahimce farkon baiti na gaba wa abdila ai wa abdilan ka lalata ƙara idan kalla sharɗin in wani sharaɗi ya lalace zama babu shi kamar yanzu ya ce ai ina zaton ina bin wani kaza to karka saurare shi ko yanzu ya ce ina bin wani kuɗi nawa ne ya kasa fara ya tafi sai lokacin da ya gano nawa ne haka nan duk wani abu da zai kawo wani shakka ko bai da alaƙa da mutumin ko ya ce ai sarkin saudiya na ina bin sa miliyon ɗari kaga ka ƙara a nan ka ce kana bin sa kuma kai miskini ne ai na uka duk ba za a saurare ga ko makarantar wani ta wace kai mai haɗa ka da makaranta ba a san ka da harkar ma gine-gine ko wani abu ka ce ya yi jami'ar da wani ya gina nan ta wace to alƙalin ya saurare ka ya cutar da wancan to duka wannan in babu wa'annan sharuɗin fa'abila ka ɓata ainihin da'awar kwata-kwata ƙaran ka sai kai shi ka bani wuri ba ka da wuta ba ma sai an nemo wancan ba idan kalla sharɗin min shuruɗiha kenan idan wani sharaɗi babu daga cikin sharuɗinta shine ma'anar izar kalla sharuɗin yace zal mujibu wannan da ake cewa fa amur mujiban ka umurci mai amsawan to mai amsa fa shine manidda'a alaihi wanda aka yi da'awa wanda yayi da'awa a kansa shine almudda alaihi wanda aka kawo karan kenan shine almujibu shine mai ba da amsa wanda yura ake ganinsa sa bil urfi yana tare da al'ada wanda al'ada ta karfafa shi au ma ta afsala ko abin da ya kasance na wato ainihin asali masuban bil urfi yanzu idan ma'aurata guda biyu sai suka yi sabani mata da miji ita ta ce kwanukan nan nata ne wuƙaƙen nan na kitin nata ne mun fahimta tukunyan da ake girke da shi nata ne shi ko mijin ya ce ba nata ba ne yanzu waye mai gaskiya ku bani amsa matan ko miji kun yadda yanzu matan ne a ya kamata a yi tafsiri idan amarya ce matan ne ko ba haka bane amma in ta dade ka yi kila duk ka caccanje wayan abubuwan ko ba haka bane in amarya ce za ta zo da wukanta za ta zo da da dan tukanenta da dan kwanuka na za a bunci ko ba haka ba kaga wannan kai tsaye na amarya ce amma yan shekara ashirin ko talatin ana tare sun yau shekar da wani abubuwa ne sai dai al'adan garin ko sun lalace matan ne take tsaya don akwai wannan al'adan su haka ne amma mu gari al'adan mu nan tukunya ta lalace ya ce maka to tukunyan mu ba ta lalace ka sayo wata to in na sayo ta waye yanzu haka matawa babu da wuka a gidan nan fa wuka ke duk sun lalace ya kaso ko shi gina sai a ce na matan ne in ta yi tafiya sai ta tattara da shi a ah. to kaga shine a koma al'adan ke saboda haka in an zo amma gado sai a ce nata ne kujeru na falonta ta ne me yasa saboda tana zuwa da su kuma ko ka tajja mata dai ita ta yi wa, ba kan ta kaiwa ba ko da haka wannan kam da zaran an fara jaya aka je a ce baka da gaskiya da kujeru falonta da gadonta da wardrobe ɗinta duk nata ne ta kwashe ta da saboda ko kai kai su ita kaiwa ba kanka kaiwa ba don ba abu ne na amfani na gida yau da kullum kawai ita ne na tare wannan ɗakin da ne to ko da kuwa ɗakin kake kwana to za ka yanka sake ta yanzu za ka yi mace kayan ɗaki full cikakken kayan ɗaki ka kake miliyon biyar sai ka sake ta to za ka tattara wannan kayan da tafi da su na sani ko ta zo da abunta daga baya ka canja gida ko ka gyara gida ka ce kai bari in canja miki kayan ɗaki ka canja mata ta je ta sai da tsofaffin to in ka sake ta za ta tafi da wannan kayan saboda a al'ada ai ka mata wannan kayan ne ba sai tsawa za ta gode maka sai ta masa godiya saboda ba kan ka kaiwa ba ita kaiwa kan bayanci wannan to a wa'anda kuma a garuruwan da al'adan su kuma namiji ne yake yi shi kenan yanzu kamar kasashen larabawa nan bari misali da saudiya tun da ya taba kafi sani mace ba ta zuwa da komai gidan miji sai kayan sawanta kawai da yan gwalagwalenta to da aka kayan ɗakin nan kaf kai ne za ka yi kayan kicin kini. to shi kenan sai ka rabu da ita za ka ce za ka kwashe wannan kayan abadan kanka kaiwa to da haka in ta yi gaba ka auro wata kawai sai ka zo ta shiga ba sai ka sake wannan kayan mu amma mu fa kana jiran iyaye su yi kai kai kayan sawa su kuma su yi kayan kayan ɗaki to kayan ɗakin nan in sun yi sun yi wa matan ne in kai mata kayan sawa ma su akwatunan nan ka mata ne ta kai sai ta tattara akwatunan da kayan dakin duka ta bar ka tutan babu sai ka nemo katifan da zaka kwanta a kanta in matar kai ta ɗaya ba ka da daki na kana kanka to duk alƙali yana lura da wannan al'ada ya abun yake saboda al'adatu muhakkamatu ka'ida ce al'ada abun bawa hukunci ne al-ma'ruf urfan kal mashru'i shar'i yace saboda haka idan aka rasa sharaɗi to shi wannan wanda yake da'awa wanda wannan wanda da'awarsa take tare da al'ada to shine ainihin mudda alaihi wanda shi al'ada yake karfafa shi wanda kuma asali yake karfafawa shi ma mudda alaihi ne kamar mutum zai ce na bin ka bashi ko kana nan a shagon gaba kullum ana zuwa zuwa dan yi sayayya a bisa to ne zai ce ai shago na ne ka zo wannan kan shi ya jawo fitina sai ya ce to zai kawo shi kai kai ba wani wahalar da kai da za a yi akan shaida in ya kasa kawo aka ce ka rantse da Allah cewa ba ka ba naka ne ba ba ne shikenan an kuta saboda kai ne akan asali kai ne sahibul yadi wanda abun yake sa, asali in ka ga mutum yana tuka mota to ta sani sai ya tabbata cewa ba ta sa bane in ga mutum a gida na sani, sai in dalilai sun tabbatar da ba na sa. Bani in ga mutum ya sa riga ta sani sai in akwai hujjar ne na ta ka sai wani ya zai ce rigar tasa ne kuma tana ka? ya yi ci gaba da sha sa wancan ya je kawo shaidu cewa ba ta ba ne sannan kafin a saurare shi to wannan shi ake cewa mudda a ale sa ya fi ya fi karfi sai ce wa za ba da listi ida'i min mudda'in waƙi la idla'uhu kafin wa maqsuduhu jana ببيت ونهو يفتفي ممن ادعى وإلا فصل عن موجب الجار نجلا وذا ونن ai neman mudda alaihi ba da jawabi neman wanda aka kawo kara yayi bayani ya ce a'a ga yanda abun yake yi ko a'a to ba da listidi'ai bayan fa neman hakan ne min mudda'i daga wanda ya kai gara ni na kawo karan wani ina bin sa dubu ɗari to shi kowa ne ya zo to wai sai in shi wannan wanda ya kawo karan ya ce to shi ya amsa man ya yi bayanin cewa ina bin sa ko ba na bin sa sai alƙali ya ce to kai ne za ka ce haka wasu ka ce wakila wasu malamin suka ce a'a idila'uhu ai ba da hujjan da yayi wajen alƙali ina bin sa kuɗi saboda ya arane ko na fira masa kaya na bai biya ni ba kafin ya isa wa maqasudu manufarsa in jala ta bayyana ba sai ya ce wai a tambayi mu dale ba kai tsaye kai alƙali zai tambayi wanda aka kawo ƙara kuma wannan magana ta biyu ta fi ko? Ah, to na kawo ƙara kan ai kai ba ka sani dai a nema mini haƙƙi na ne to sai na ce a tambayi wanda na kawo ƙara haka abun yake ko ba ka ba wannan aikin alƙali kana kawo ƙara ka bayyana da hujjojinka cewa wannan haƙƙin naka ne to ka gama naka sai alƙali kuma ya ce to wane ya kawo ƙaranka yana da haƙƙi a kanka kaza da kaza me za ka ce ko dai ka ce eh haka ne a ce to kawo ko kuma a'a ba haka ba ne sai a ce to kaji ya ce ba haka ba ne kai ka je ka kawo shaida in ya kawo shi kenan in bai kawo kuma kai ka rantsa kai tafiya ka kai da aka yi da'awan ana bin ka haƙƙi mun fahimta saboda haka kenan al-istibya shine shi shine talab neman abubuwan istidi'a ai daga da'a ne ya kira istada'a kuma ya nemi a kira so da aka yi nima mudda'in wanda ya kai kara So aka ce wakila uku ba da hujjansa daga dalili kafin ya isa kuma maqsudu hujjara abin da yake nufi ya bayyana cewa kawai a tambayi wanda aka kawo kara kawai a ci gaba da shari'a ba sai ya nema ba to sai ce bibi'tu wa nahwin yaktafi mimman da'a wa illa fasal almujibin jarimin da shi wanda ya kawo wanda alkali kenan bibitu da cewa na sayar wa wane ne wannan gidan bai biya ni ba wa nahwin da makamancin wannan na sai gidan nan a wurinsa ne saboda haka gidan nan nawa ne ya tafi alƙali yake isuwa min da'a daga wanda ya da'awan abu tana ah, bin sa dubu ɗari biyar eh, ya aka yi na sayar masa mota na ne shi kenan ba sai an sai ana ta to ciniki ingantacce kuka yi ko ba ingantacce ba wannan ba mulmi alƙali ba ne kawai za sayar masa mota ba ba wani bincike an ya cinikin nan to in ka zo kana cewa yana bin sa ya sayar masa da kana bin sa dubu ɗari biyar sai ka zo kana cewa an ya cinikin kun ya inganta kuwa sai wannan kana goyon bayan wanda ya kawo ƙara ne ai wanda za aka kawo ƙaransa ne ba ruwanka ba sai ya ce bai an sahihan ba ciniki ta bibi ito kawai na sayar masa da abu nawa bai biya ni bai biya ni wannan harin da makamancin wannan ishtaraitu na sayi motan da yake hawan nan na sayi ta ne ya bani mota nan ba sai ya ba sai ka ce kuma ciniki ingantacce muka ba ko ya bincika ya ji ingantacce ne ko ba ingantacce ba ba ba sa shi wannan wannan kawai ya wadatar sai ya ce to shikenan kai kuma ba ya baka bashi kudinsa ba ko ya baka bashi motarsa ba in yi ce he eh, lalle haka ne ba shi a ah, ba haka ba to ka je ka kawo shari'a shi kenan a fara shari'a kawai shine ne ma'anar ya tafi yana isuwa min manin da'a daga wanda ya kawo ƙara wa illa in ko ba haka ba bai yi bayani ba yace kawai ina bin wani haƙƙi ina bin wani dubu ɗari to fasal ka tambaye shi an mujibin daga abin da ya tabbatar da wannan haƙƙin jari mai gudana bin jala da ya bayyana a kana bin sa dubu ɗari to ya haka ne ai bai riga ya faɗa ba ko sai dai a ah, aro ya karɓa na to ya bayyana a ah, na sayar masa da kaya ne bai biya ni ba na bashi ya so min wani abu ne bai siyo ba shikenan ya bayyana amma in sun farko ya ce maka na sayar masa da abu na dubu ɗari bai biya ni ba to ba sai ka nemi bayani ba ya isa ko na saya wannan abun na saya shi a wajensa bai mi bani shi ba shikenan ya wadata amma in ka ce wannan abu na ne ya aka yi zama naka kaza shikenan in baka faɗa ba sai a nemi bayani in an yi bayani shikenan na fata mun fahimta sai ce fa in bana iqrarul mujibi fa nafilan wa in yabtaghi al-ishhadu al haqqi faqbala fa'in ba na ikirarin wujibi idan amsawar ibn ikirari tabbatarwar mai ba da amsa wanda aka kawo ƙara ya bayyana na nafsi zan kazartar da hukunci wani ya ce yana bin ga bashin dubu ɗari biyu eh lalle yana bin na bashin to shi kana biya shi kuɗin kawai ba a buƙatar wani shaida saboda al-iqraru aula min ash-shuhud da kanka ka yadda ana bin ka hakkin ya ji ma a kawo shaida shaida ga zai iya karya ba ma ma'asumi bane duk da adali ake nemo amma dai akwai ruwan ko bai gaba fahimta abin ko amma dai a haka za a yi hukuncin adali to amma in kace eh yana bi na ai magana ta kare al ihlalu aula min al shuhud in ka tabbatar ana bin ka haƙi ya ji ma a kawo shaidu saboda haka alƙali fa nafsi zan kazartar da wannan hukunci wannan nuna tauke ne al khafifa lallai ka tabbatar da hukunci shine ma'anar fa nafsi zan zartar da hukuncin ka wani ka ce wani ko ka biya shi kuɗin sa kawai kenan. wa in yabtabil ihada idan wanda ya kawo ƙaran ya nemi ya kawo shaidu wa in yabta gil ishadar zulhaqqi idan zulhaqqi ma'abotin wato wa in zulhaqqi idan ma'abotin haƙƙi shine wanda ya kawo ƙaran yabta gil ishada yana neman a bashi daman ya kawo shaidu faqbala ka karbi shaidu wai kai ne ka kawo ƙaran zaidu kace kana bin sa dubu ɗari alƙali ya ce to gashi wani ya ce na bin sa dubu ɗari ya ce eh, haka ne yana bin na dubu ɗari ya ban bashi dubu ba shi gina ce ka da hukunci ba to kuma sai ka sake cewa a ni yana da shaidu ma duk da ya da zan kawo shaidu guda biyu da za su tabbatar da wannan ka nemi alkali ba ka daman ka kawo shaidu don me don a ƙara samun yaƙini sai alkali ya je ka kawo su shine ma'anar fa'a bilan ka karɓa li'annahu aqta'u lin-niza saboda ya fi yanki jayi ko yanzu idan yace eh lallai ina bi na dubu dari ya yace ba sai ya bayar shikenan sai je wurin abokanai sai ce ah yanzu kai ka kama ne na bin ka dubu ɗari kana da shi baka bashi ba har sai da kuka je kotu ni amfanin wannan sai ce a'a ni ba na son shari'a ni shi yasa na bashi ka shi yasa nake na yi da ba ni ba na son shari'a Ka nan zai ɗan cika zuwa ko to amma in akwai shaidu biyu bayan ya yadda in a gaba da kali aka kawo shaidu biyu a dare suka tabbatar fa zai yi wannan bayani to kaga kenan wancan a kada ne nizari wancan ya fi yanke ya shi kenan an kulle bakinsa kuma ba da wata mafita tare da cewa in kai kirari ko ka karyata kanka sai ka biya ko ka karyata kanka to amma dai ila zai zai zai amfane ka kaga zaka dan kare kanka daga wani sakaci da kai ko wani aibi to amma an kawo shaidu guda biyu a dalai kenan, ko ka faɗi wannan magana a banza ila ma ba ka faɗe ta ba in ka ba za ka ji ah, ba shaidu ma sun tabbatar za ka ce wai a ah, sai ta yadda ne kawai to shi yasa aka ce alƙali ya karba amma ba dole ba sai an kawo shaidu in dai an yi ikirari amma ba ikirari ba kuma za a kawo shaidu sai ce wani hakimi ta'jilu bil haqqi sahihan idza talaba al mazlubu an yata'ajjala ka bayyinatin ghabat bi qurbi al mudda'i fa yu'maru mazlubun bi an yatahallala وللحاكم ah, التعديل Hakimi yana da daman ya ba da ajali bil haqqi wato da ba da wannan haƙƙin sahihan ta inganta wani ko ko ko ko al'abun da shahid ma al-matbubi bil haqq wato walil hakimi alƙali yake nufi da haƙƙin anan shi alƙali yana da daman a tadilu ya ba da ajali bil haqqi wajen kawo wannan haƙƙin fasahi hanta inganta wannan hukuncin idza talaba al-matlubu idan wanda ake neman ya bada haƙƙi ya nemi an ya ta'ajjala ya dan yi jinkiri ma'ana a sa masa ajali ba yanzu zai iya biyan kuɗin ba ma'ana wannan shi ne wani ya kawo karan wani ya ce yana bin sa haƙƙi ya ce eh yana bin sa za ka ce ka biya ki sai ki a bani sati ɗaya sai na je na sai da masarata ko gero na ko fili na dan sa a kasuwa ko wannan to alƙali ya yadda ya bashi wannan ajali. ai ba zai a ce akwai kuɗi in miliyan goma ne ba zai zo da su a jikunsa ko su ba ko amma ina da so account ɗinsa ya kawo aka ce yau ladi litinin babu banki ai ladi asabar ladi babu banki dole sai me sai litinin sai a bashi ajali zuwa litinin ya je karbo in bai zai iya transfer ba misali so da haka za a iya bashi lokaci in wata kadara da ya sayar ma ya je sai da wannan ya je sai da wannan kadara ya bashi wata daya wata biyu in babban abu ne kamar fili ko gida kaga ba take ake sai da biyu amma in saniya ne zai kai kasuwa sai a ce to an baka zuwa laraba kasuwar burore kasuwar shanu ka je ka sai da saniyan ka sawa idan masara ne ko ka dai bai fas kawai ko yaushe ne ma za a sai ta to kaga kowanne da irin yadda za a bada ajali ko dogon ajali ko kuma ko gajere amma in fili ne kaga yana daɗewa in gida ne yana daɗewa in mota ne ma haka so gwargwadon abin da alkali wato ainihin ya gani na lokacin da zai bashi ya kawo wannan wannan haƙƙi ne to sai misalin ba da adadi wanda za a baka lokaci ka kawo abu sai ce ka bayyana tin zabat bi qurbin li mudda'in fa yu'maru matlubin bi an yatahammala ka gyara naka dan na san haka irin na ne bi an yatahallala da zo na karanta ko karatu bai zai fito ba bi an yatahammala bi an yatahammala yace ka bayyana kamar ma shaidu ne gabar da ba sa nan bi qurbin a kusa yi mudda'in da mai da'awa an ce ka ce kana bin wani haƙi kaza E, to shi ya ce baka ka sa ka je ka kawo shaidu to kun ga kawo shaidu yana buƙatan a bada lokaci a bada lokaci to ne sai aka ce sai a bashi wannan lokaci shi ma kamar yadda aka ba wancan ko kwana uku ko nawa ne gurgudun kusancin su wa'annan wato shaidu ne shi yasa yake bi qurbin in a kusa kake fa umaru madlubin shi wanda aka ake neman ya biya haƙƙin wanda aka kawo karansa sai a ne sai a umurce shi bi an ya tahammala ya kawo mai belinsa ya kawo shi ne bi an ya tahammala e amma in kace fa umaru sai a umurce shi bi an ya tahallala fasara da ne ya biya sai a umurce shi to ya biya ka yi shari'a ka ka'in in kace in yake baya bi nan haƙƙin ta ka ce ga wanda ya kawo shaidu sai ce to shaidu ba ta kusa amma nan da kwana biyu zan kawo su a ban kwana biyu ta ka ce to an baka kwana biyu sai kuma aka ce sai a umarci wanda aka kawo karan da yake ba a bin san bi an yi halala ya biya to me aka gina kaga bi an yi hammala ya kawo me me belin sa ya kawo habib wanda zai masa wato ainihin bi shi yasa gaba yace me حميل به بالوجه بالأجل سجنه وإن بعد ليعلم له إن تحصل بزين يمين المدعي أن ما ادعى من البينات صح باسم وقيل له يتي حميل به بالوجه بأن يتحمل أيضا يتوقع حميل به wanda زي ما سلامني mai belinsa بالوجه نفس fiskansa wato ka je ka kawo wanda zai ta yadda in ba ka zo ba zai kawo mana kai ta sai a kawo ba wata ke ake ce masa to da haka in an ne in ka ka dawo ranar shari'a to shi kuma zai kawo kai zai kawo ko zai biya kun fahimci wannan shine hamidun ke. wato hamid ana ce masa bamin ana ce masa kafin mun karanta shi a can ba kaza ka wal الضامن ko kaza ka bil وكذاك wal kafili ko da ana ce masa za'imun ana ce masa hamidun ana ce masa kafidun ana ce masa baminun duk sunayen sa ne mai daukan bebi kenan to amma kashi uku ne akwai baminul talab akwai baminul wajhi akwai baminul mali kowanne gurgudu yadda shari'a ta zo baminul talab in abun da dan sauki sauki sai a ce to ka kawo wanda zai belin ka ta yadda in baka zo bai nuna mana inda kake mu za mu je mu kamo ka baminul talab kenan sai zai ce to kenan a take shi shi wanda ya kawo shaidun in bai zo ba zan nuna muku gidansa inda yake ko zan nuna muku inda yake kasuwa sai ka je ka nuna shi za ka zo da yan sanda cikin fararen kaya ga yi can wancan shi in ya san wurin zaman sa dama shi nan sai kai tafiyanka in sun iya kama shi to ba su iya bai gudu kuma wannan kai ka fita to akwai kuma ba min wajahi cewa in bai zo ba za ka zo da shi Ko da haka ba wai ka nuna inda yake kawai ba ka je ka nemo inda yake ka je na gari kaza ko wuri kaza ba za ka zo mana da shi ne wannan kenan za a ba da time a jiya a kawo shaidu don alamunsa kamar bai da gaskiya to amma fa in bai zo ba ba za mu tsare shi ba yanzu tun da ka zo ɗaukar belisa, amma in bai zo ba za ka kawo mana shi to ka kai da kanka ne za ka je ka kamo shi ka ka kawo shi shi ne ba wani wata kenan to idan kuma kafin ranar shari'a din sai mutu ba sai ka ɗauko gawansa ka kawo alƙali haka malamai suka ce <laughs> a ah, to ai karka karka ce ya mutum ma ce ba yadda ba a kafa ka daure ka nan ma sai ka kawo shaidu dubo sai ka kawo shaidun cewa ya mutum kafin a sake ka da haka sai ka kace idan mutum ya dauko gawan sai kawo ya kubuta ga gawan sa nan wannan shine ya rayu to kai kan ba ka fita yanzu kuma dangin sa ne za a nemi magajan sa kai su za a nema kuma su biya wannan haƙƙi na fata mun fahimta to akwai kuma ba minul mali ne mai ɗaukan beli amma fa in ba a same ka ba zai biya garanto babban garanto ke nan. kuna bin sa miliyan ɗaya ya ce a ato a sake shi kafin a gama shari'a to sai a ce to idan ba ka kawo shi ba za ka biya sai da ya eh, zan biya to shi ke nan sai a sake shi in ya zo aka gama shari'a ya biya to in bai zo ba kuma ya gudu to kai za a kama ka biya wannan kuɗi ka ba da wannan haƙƙi to anan ba min waje ne shine abin da bi an ta tahammala wato ya kawo mai biyanin sa shine hamilun bihi bil wajhi ai wajen wajhi ake ne ne wanda zai kawo shi idan bai zo ba yace bil ajli bil ajli husa shi a gidan yari ko a kurkuku bil ajli idan ya gajiya idan an ce ya kawo shaida sai bai kawo ba kuma wancan alama yana da gaskiya Ayyaka mai kame daukan beli sai bai kawo ba kuma wancan da ya tafi neman shaidan nan alama yana da gaskiya to sai a tsare shi a gidan yari kafin wancan ya kawo shaidu a cigaba da shari'a saboda kar a take shi gudu duk akwai alaman gaskiyan wancan mutum to shine shi kuma kaga kaga sai zama wanda zai dau belin sa ya hana a tsare shi ne ko a rufe shi sai yace wa in ba'ud wa in ba'udat idan kuma shaidan ma aka ce suna da nisa kaga nan za a buƙaci kwanaki da yawa wata ɗaya ko wata biyu kafin a kawo mai shaidan to ya halif da ku zai sa shi ya rantse in ta hafsala idan ya tabbata bi zai da wa'annan abubuwa guda biyu wato da ainihin abin nan din abin nan ya tabbata cewa yana nesa wato shaidun ba sa nan kuma suna nisa, za a ɗauki lokaci to shi wanda aka kawo ƙaran za a umarce shi ya rantsa ya rantse cewa billahi da billahi lahuwa baya nina wannan haƙƙi sai ce to kawai mai ɗaukar belinka shi nan sai a bashi wata ɗaya kafin nan in an kawo sai a zo a yi shari'a in bai rantse ba to ba za a bashi ba a riƙe shi domin ya yi nisa ta yadda ƙila zai iya gudu zai iya gudu to shi ne ya ce in ta hassala bil in ya tabbata da wannan ga gaiba ga ga ga nisanta to da haka ya baya nan shaidu ba sa nan kuma sun yi nisa ida za a samu wata ɗaya ko shekara ma wata ƙila kafin a ce shaidun su zo to sai ya rantse billahi la ilaha illa huwa sai ya kara da rantsuwa sannan kafin a jale shi kuma ya kawo mai bini to in bai da gaskiya ba zai yi rantse ba cikin nan kaga wata ƙila daga nan sai ya bada abin da ake bukata ce a ni yana bi na gaskiya ba za a rantse ba sai ya bayar in kuma ya rantse ko akan ƙarya ne dai to ya kawo kuma mai belin sa yadda in an kawo shaidun za a yi hukunci in ya zo to in bai zo ba ma akwai wanda zai je kawo yi in bai kawo shi ba wancan shi zai biya mun fahimta yace yaminul mudda'i wato shi rantsuwan mai da'awa anna madda'a cewa abun da ya da'a wannan min albayyinati na shaidu sahha ya inganta bismin da suna wa qila la wato aka ce ba sai ya abin nan ba ta yaran tsaye ba wato shi kuma wanda ya kawo ƙara za a ce yaran tsaye cewa lallai yana da shaidu amma suna nesa don kar a wahalar da kuma wanda mai wanda ya kawo ƙara ne to karan tsaye billahi la ilaha illa huwa kana da shaidu kuma me suna yin da suke china ko suke suke suke ethiopia to za ka sai a ce yaran tsaye aka ce bismin da suna ido suka ce la ba sai da suna ba in ya rantse kawai yana da shaidu shikenan ya rantse billahi la yawa ina da shaidu amma suna wuri kaza to sai a ce to shikenan kai ka kawo shaida kai ka kawo mai daukan belin ka sai ka tafi in a kusa ne in a nesa ne ka rantse baya bin ka ka kawo mai beli sai a bada a bada belin na fata mun fahimta wa in yuridil madlubu dab'an wa shibhahu fama dhaminin bil mali yarda fa amhila wa in yuridil matsalubu idan wanda aka kawo ƙara yayi nufin daf'an tun kuɗe wannan shaidun wa shibahu da makamancin wannan wato shi wanda aka kawo ƙara ana ce masa mudda alai kuma ana ce masa al-matsalubu abun nema wanda ya kawo ƙara kuma ana ce masa mudda'i na ana ce masa kuma as wanda yake nema to sai aka ce idan shi wanda wato ya kawo abin nan aka kawo karan saɗin sai nufin dafan ya tunkuɗe wannan shaidu wa shibhahu da makamancin wannan to fa ma abamini zai zo da mai lamuni ne wato mai beli bin mali na dukiya yarba alƙali zai yarda fa amhida wato ka masa jinkiri ma'ana idan har aka zo zan sake fassara baitin bari ne bayani tunda aka kawo shaidu akai komai shaidu guda biyu suka tabbatar a dalewa zai yana bin amru miliyan daya sai amru ya ce to gaskiya ni ban yadda da wa'annan shaidun ba suna da matsala ba dare ba ne shaidun nan ba a ba ne suna shan giya misali kaga mai shan giya ba ya shaida to yanzu ba za a ce to idan ya kawo shaidun cewa suna shan giya in ya kawo shaidu dare biyu suna shan giya ba shi ke na wannan shaidun sun lalace za a ce ba yadda da su bai kama hanyar sai tafi to kafin a yadda da hakan din to sai a ce ya je kawo mai rulmani za a barka ka kawo shaidu amma sai ka kawo mai ɗaukan belinka wanda in ka gudu shi zai zo ya biya wannan kuɗi amma ba za a yadda da wanda in ka gudu wai zai kawo ka ba ko zai nuna inda kake ba ba mai mali ko da haka wanda zai biya to sai ka kawo wannan tukunyar ba shi alƙali zai yarda don ya kawo nan fa amin gida kai alkali ka jinkirta masa ka bashi lokaci ya kawo in bai kawo ba fa ke nan ba za a yi da ba za a ce ka biya tunda yana neman ya gudu ai zai iya faɗan hakan saboda haka ko wani abu da ake cewa ta'aziri wanda mun yi shi a can baya cewa idan aka gama mutum hukunci ga da shaidu da komai to fa ba wai za a zarta kafin a zartar za a ce to kana da wata hujja da zaka ture waɗannan shaidu in ya ce bai da shi shi kenan to an zartar da hukunci ka biya shi haƙƙinsa in ya ce a'a shaidun nan ba na Allah da annabi ba ne akwai matsala wani nan ba mutumin kirki ba ne makaryaci ne sai ce to je ka kawo mana shaidun cewa makaryaci ne amma sai ka kawo ba mali wanda in ka gudu zai biya wannan duke shine an kenan sai yake wa shibhahu da makamantarsa shine kamar daf'ud da'awa isbatul bara'a shi kuma kamar a ce makamacin wannan kamar a ce mutum ne zuwa shaida ce lallewa ne yana biyan sa dubu goma mutum biyu ba shi kenan ya tabbatar zai biya ba sai ya ce wa'annan shaidu guda biyu da suka ce wa ne yana biyan dubu goma nan ba wannan dubu goma da suka sani ba ne Wancan dubu goma daban ita ita daban take shi kuma wannan da'awar da yake wannan da'awar da yake wata dubu goma ne daban to kaga sai a ce to kaje ka tabbatar cewa ba wancan din ba kaga yana so ya kubutar da kansa ma daga asalin wannan wannan to sai yace akwai wata dubu goma da na ara na biya shi wacce ne suke suka san ta sun yi wa'azi ne sun yi kuskure ne kuma wacce din ya tabbata dama ya taba karba har dubu goma ya biya amma wannan da yake da'awa wata sabuwa ne yake cewa yana bi na dubu goma su ba su san da wannan ba sun yi zakan wancan ne su kuma suka ce wannan din ne sosai a ce su ya kawo mana dalilansa da za su tabbatar da waɗancan din kuskure suka yi to kaga wannan shi ma kafin a bashi daman ya je ya kawo wasu shaidu za su tabbatar da wancan din ne suke nan aka yi wanda aka biya to ana buƙatar ya kawo mai ɗaukan belinsa wanda in ya gudu la zai zo ya biya wannan kuɗi kafin a bashi ya tafi ya tabbatar da wannan in je tabbatar da lalle ba wanda kuke faɗan nan fa wane da wane yana wajen kuma shine wanda aka biya eh lalle shine to sai su zabe ke su ce a ah, to muka mun dauka wancan magana ne a sai wannan ne a sai wannan ne kam ba mu da wani shaida a kansa wancan din ne kuma wancan din ga shaidu ya tabbata an biya shike nan kaga ya barrantar da kansa daga duk wani tuhu, wannan haƙi da ake tuma ana bin sa shike nan sai a ce kama hanya tafi. na fata mun bayyana wannan shine abin da ya wajaba alƙalai su yi وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته